Waɗanda suka shirya taron sun saka babban fata a kan irin alfanun da manoman Nijar suke samu a wajen wannan babban taro. An kiyasta mutane dubu hudu ne suka halarci taron da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya. El Muktar Yusuf, sakataren dindindin ne na wannan ƙungiyar ta Reka. Mun samu bil adadin mahalarta taro daga ƙasashe daban-daban Turai, ƙasashen Afirka. A wannan shekara muna sa ran samun mutane miliyan miliyan hamsin masu ziyara abin da ya shafi kudaden da ke shigowa muna kyautata zaton a cikin sati ɗaya ana iya samun fiye da miliyan ɗari biyar abin da ke nuna cewa ana iya samun ci gaba tare da noma musamman ma ga matasa su daina tunanin kawai aiki ne na talakawa wannan shine gurin reka ta jayo hankulan gwamnati da abokanin hulɗa a cikin wannan fanni maudu'in taron wannan shekara dai shine bunƙasa samar da hannun jari domin ci gaban karkara ta hanyar tsarin turazen cewa da ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar sannan kuma wata dama ce ta nuna irin alfanun da ake samu a fannin sana'a noma da kiwo a nan Nijar. Dr. Wandeba Batoro, shugaban hukumar turazen ne ya bayyana gurin da suka saka a gaba wajen shirya wannan taro. Ɗaya daga cikin gurin da muka saka a gaba shine kawo kowa da kowa duka abokanin hulɗa da suke aiki a a cikin wannan fanni na noma domin faɗakar da su su haɗu su tattauna tare inda mun samu abokanin hulɗa da suka fito daga ƙasashe daban-daban na duniya musamman ma a cikin wannan tsari na turazen na farfaɗo da yanayin rayuwar al'umma muna tattaunawa da jama'a domin jin matsalolinsu tare da share musu hawaye an samar da dukkanin abubuwan da ya kamata domin ganin cewa ƙasar Nijar ta samu 'yancin kanta a fannin albarkatun gona a tsawon sati ɗaya Daga masu amfani da masu sarrafawa har zuwa masu baje kolin kayayyakin wannan dama ce a gare su domin ganawa da juna da zuma sayar da babban gibi na kayayyakin da suka baje.